waɗanda suke halarci a wannan babban masallacin wato masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke cikin unguwar Kokorot a nan Sokoto da ma waɗanda za su kalle mu a kafafen sada zumunci daban-daban ine muna cikakkiyar gaisuwa mai albarka kuma mai tsalki gaisuwa min indillahi ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau alhamis biyu ga watan ramadan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 ga watan februari bisa ga lissafin gumakan gregorian haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam na da shekaru shidda. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a wannan ne masallaci domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da wa'azantarwa wanda muke yi a kowace shekara a cikin wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja watan da aka saukar da alkur'ani wato watan ramadan da fatar Allah maɗaukakin sarki ya karɓi mu, kuma ya karɓi ibadodinmu sannan ya kawo muna zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasashenmu uwanmu waɗanda suke cikin tashin hankali ya Allah ka sa su cikin aminci ya Allah ka amintar da su kamar yadda mutane suka ɗan samu labari jiya cewa wani ɗan al'amari ya faru wannan masallacin na masjidu aliyu ne abi talib masallaci ne na karantar da zaman lafiya muna fatar mutane su kwantar da hankalinsu sa'annan duk abin da ya faru kuma su zauna lafiya ba ni sai in zama dalili na samun matsalar wani ba ni sau Allah ya tayar da ni gobe kiyama ina shari'a da wani an taɓa shi a kaina in an zage ni ka kyale wanda ya zage ni na cancanci a zage ni ne domin an zagi waɗanda suka fi ni an zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ma an yi nufin a cutar da ni na cancanci a cutar da ni domin an yi nufin cutar da waɗanda suka fi ni an yi nufin cutar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ma kashe ni aka yi ka kwantar da hankalinka na cancanci a kashe ni domin an kashe waɗanda suka fi ni an kashe umar ibn al-khattabi umar al-faruq alhali yana cikin sallar asuba an kashe ali bin abi talib an kashe usman bin affan sannan daga cikin annabawa da yawa an kashe annabawan bani isra'il da haka na cancanci a kashe ne sai dai duk wanda ya ce zai kashe ka wauta ce kuro domin Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mu da cewa ma kana lin nafsi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawaba ad-dunya نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجد الشاكرين الله مدوكتين سركينا شو وما كان لنفس أن تموت إلا أن يشاء الله إلا بإذن الله إلا بإذن الله نعم ba zai yi ga wata rayuwa ta mutu ba face da izinin Allah duk abin da aka yi maka in Allah bai ce ka mutu ba ba za ka mutu ba manya-manyan malaman musulunci an bi su shari nau'i daban-daban Allah yana kubutar da su hmm. ba wanda zai mutu face أجل ne وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون yanzu idan na tambaye ku na ce ina annabi adam hmm. wata arsa za ku ni? ina annabawan da suka biyo bayan shi kamar annabi nuhu ina annabi ibrahim khalilu rahman da majidin allah ina annabi musa wanda ya zance da allah ba tare da tafinta ba ina annabi isa wanda aka haifa ba tare da uba ba ruhullah ina annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya fi son shi bisa ga kowa amma sai da mutuwa ta zo ta ɗauki annabi da haka babu wanda zai dawoma a duniya ba wanda zai dawoma a duniya kowa yana da lokaci wanda aka same shi kuma idan lokacin ya yi a kashe ka ne ko kada a kashe ka a taɓe ka ko kada a taɓe ka za ka karɓa kira mm. wani zai shiga cikin gida ne kawai ya kwanta an sai da safe da safe a fito da gawa wani ma fira ake yi ana zaune ana fira sai a ɗan ji ya yi shu ko da aka lalabawa Allah ya karɓi rai ne hmm. don haka da mai kashi na da ni da mai aiko shi duka za mu haɗu gaba Allah kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram dukkanin wani abu da kake gani bisa doron ƙasa mai ƙarewa ne mm. ba wani abu wanda yake bisa doron ƙasa ba wata halitta ba wani abu face ya kasance mantuwa abin mantawa ya ƙari ya zan ba shi an manta ma da cewa an halitta shi Allah kadai yake da iko Allah kadai ne wanda mutuwa ba za ta ɗauka ba domin ko shi ya halitta mutuwar hmm. kuma shi yake ayyaka ta tana ɗaukar mutane ɗaya bayan ɗai kamar yadda suka shigo cikin duniya ɗaya bayan ɗai wallahi duniyan na abin ban tsoro ke. duniyar na abin ban tsoro ke domin ba gidan zama ba ne wayanda na ambata irin su annabi ibrahim khalilu rahman mu duba mu gani yau ba su duniya yau annabi ibrahim ya shekara kusan dubu biyar a cikin ƙasa ina annabi nuhu da ya shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi yau yana ina yau yana cikin ƙasa ibn al-islam salman al-khair al-farisi wanda Allah ya raya har ya shekara 350 duniya cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamo daga cikin sahaba annabi kuma kowa na san shi kowa na cewa salmanu minna salmanu minna annabi ya ce ku saurara yake salmanu min ahadil baiti a wani guri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna tana shauƙin mutum uku su mutu su shigo cikinta daga cikin ya lissafa har da salmanu annabi ya wuce ya bar salmanu tun kakannin annabi salmanu na raye tun kakannin kakannin annabi kuma annabi ya bar salmanu ran da salmanu ya cika shekara 350 kamar yadda alhafiz ahmad bin ali ibn hajirin al-asqalani ya zo da shi a littafin fathul bari sai da aka wanke bishi sabuwar amarya amma yau ina salmanu sai ga salmanu kwanci bisa ga don mutuwa kuka yake ta yi kuka yake ta yi kuka yake ta yi mutane suka ce ya talmanu. ka dubi irin darajar ka annabi ya ce talmanu minna ahlul baiti talmanu minna ahlul baiti annabi ya faɗan maka kaza annabi ya faɗan maka kaza wanda irin raki za ka yi ga mutuwa ya ce wallahi ba raki ba ne hmm. ya ce alƙawali muka ɗaukan ma annabi yace za mu bar duniya da dukiya wadda ta wuce ɗan abin da matafiyi yake guzuri ba yace yanzu ku duba gani ina da wannan bokitin ko kuma kwanon ko bahu sannan gani da buta sannan gani da wani kwano na cin abinci sannan gani da plate hmm. wayan da aka yi musu kima duka ba su wuce da 27 ba hmm. ya ce wannan baban idan na je wajen Allah ya zan yi ma Allah bayani shi na bar wannan baban wanda ake ɗiban ruwa a shiga ban ɗaki a yi wanka wannan butar ya zai yi ma Allah bayanin wannan kwanon da ake fi abinci ya zai yi ma Allah bayani ci sannan wannan filet kuma ya zai yi ma Allah bayani shi yake ku barni ni in yi kuka domin ku na yi abin da ya cancanci a yi kuka amma ga manan yau sai gasa muke yi ko gasa tara dukiya wanda ya bar wannan irin dukiya ta salmanu a cikinmu shi ne matsiyacin matsiyata ko? ko matsiyacin matsiyata yana bayin sama ga abin da salmanu ya bari la haula la quwwata illa billah Wa ma uwa musulmi yau shi ɗan yaro da mu mun ɗauki duniya musa ta gaba babu abin da muke ƙoƙari face gina duniyar wanda ya fi kowa dukiya shine ya fi kowa girma ko? wanda ya fi kowa dukiya shi ya fi kowa girma mm. wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamul bai haƙi ya zo shi a cikin littafin ashabul iman ya zo da shi daga wani sahabi ya kai ibahamu sahaba malaman Hadithi suka ce ba hamu sahaba la ta zuru ko li'anna sahabata udulun inda ahli sunnati wal jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya bibi sahabbai shi yace mallan yansal qabara hmm. wanda duk bai manta da kabari ba ya zan kullum yana tunawa da cewa fa zai shiga cikin kabari idan ya shiga cikin kabari fa matambaya za su yi mishi tambaya malaka ne aswada ne azratan mala'ikun nan za su zo su yi mishi tambaya ga su baƙaƙe kuma sannan ga su da jajayen ido sannan ga su da ban tsoro za su shigo ƙabarin shi su yi mishi tambaya za a mai mishi da ran shi alhalin mutanen da suka turbuɗe shi ma ba su fita ba ba yana jin takikin takalmansu suna fita. zaunar da shi su tambaye shi ma rabbuka wa ma dinuka wa ma sha'anu hadha allazi isa fikum idan duniya ya nema duniya ta dauki hankali ne yana can wajen tara gidaje yana wajen tara motoci yana wajen tara jin dadi da sauransu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake tabbatar muna a cikin alƙur'ani game da waɗanda suka manta da rayuwar lahira suka ɗauki rayuwar duniya alaran makana ba mu aya وأما من طغى وأما من طغى وآثر الحياة duniya. فإن الجحيم هي المأوى wallahi Allah maɗaukacin sarki yake ba mu labari kuma wannan labarin gaskiya ne domin Allah bai ƙarya yace duk wanda ya fifita da rayuwar duniya ya ɗauke ta ita ce kan gaba ya kawar da kai game da lahira to fa innal jahima hiyal ma'awa wutar jahim ita ce makoma zuwa gare shi ana wa'azi kullum dare da rana malamai suna ta karatu amma ya ɗauka kawai daga duniya sai kaduna ko? Mm, don shi na Allah madaukakin sarki ke ci annabi Muhammad fa zakkir inna fa'ati zikra fa zakkir inna fa'ati zikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيا Allah madaukakin sarki yake fa zakir ka je kai ta wa'azi ya kai annabi Muhammad inna fa'ati zikira idan wa'azi yana da amfani ka je kai kai duk inda wa'azi yake da amfani ka je kai wa'azi inda duk taron jama'a yake ka je kai shi musu wa'azi wani guri annabi ya je a jefe shi ko hmm. wani wuri annabi ya je a zage shi wani wuri annabi ya je a aibanta shi ya je ɗa'ifa sun tara yara samari da duwar watsu aka ta jifa annabi ko? har ƙafafuwan shi suka yi jini Allah ya hasala ya aiko mala'ikin duwar watsu da mala'ika jibirilu ga su cikin girage tsaye annabi ya ce na ɗaga kaina mala'ika jibiril ya ce ya Muhammad Allah ya ga abin da mutanen Tsa'ifa suka yi maka ya gani kuma Allah ya yi fushi don haka ya aiko ni tare da mala'ikin duwar gwasu, hori wannan mala'ikin ya sa a aikata duk abin da kake so a aikata musu a ɗauki duwatsu a kife kansu gashi annabi tunane ka idan ya koma makka cutarwar za ta karu an ji ya je ɗa'ifa an koro shi hmm. mala'ikin dole wasu shi ma ya gabatar da kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ina fatar a yi musu uzuri ba su zan yi mazan Allah ba ne hmm. ba mamaki nan gaba cikin tsatsansu a samu waɗanda za su bauta ma Duk da mala'ika Jibril sai dai mamaki abin da annabi ya aikata, ya ce da ƙasar ƙallazi son maka ra'ufar rahima. Wallahi Allah da ya sanya maka da suna ra'ufar rahimun ya yi gaskiya Ma ba da ja'akun rasulun من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول Allah ce tabbas ɗabbe kulli ta haƙiƙu. Ja akum rasulun wani manzo mai daraja ya zo muku. wanda ya fi kowa daraja a duniya ya fi kowa daraja a sama min an fusikun daga cikinku a wata kira a min an fusikun daga cikin mafifitanku azizun alaihi ma'anittum abinda duk yake wahala wanda kuke jin wahalar shi shi ma annabi yana jin wahala ga wannan abin annabi baya son abin da ke wahal da ku annabi baya son ga abin da yake cutar da ku duk abin da zai zama muku wani nauyi annabi baya so don shi na Allah maɗauki sarki yake ke cewa waha ma'anar rahmanir rahim ma أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى kuma fafala Allah ka ba ka unna. Fala ka ba ka unna ta ta ala a tarihin illan minu bi hadal hadisi a safa. Wallahi annabi yana wa'azi ba a fahimta ma annabi kuka yake yi. Lokacin da wasu daga cikin mayin suna wa'azi a fahimta daɗi suke jeko? su kawo rikici a ta rikici suna jin daɗi to shi annabi ma kuka yake Allah ya ce fa la'allaka un nafsaka la'alla ka halakar da kanka hmm. ala a akan biyar dugadugansu. duk inda suka shiga sai ka shiga kayan musu wa'azi kuma su ƙi karɓar wa'azin to ka kusa ka halakar da kanka da baƙin ciki Illa yu'minu bi hadha al-hadisi asaf la hawla wala quwwata illa billah annabi yace to a cikin wannan hadisin fadala zinata duniya wa asara ma baqiya alama yafna hmm. kun sun ya ce mallamiyan alƙabar ko? wanda ya zan bai manta ƙabari, kullum cikin tunanin kabari yake yana ganin yadda mutum ke komawa cikin ƙabari. duk yadda ka kai ga bauta Allah ƙabari sai ya matse ka sai a wazar hagu ta game da ta dama sannan ya sake ka duk da sa'ad ibn mu'azin wanda ya mutu kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari daga jabir bin abdullahi da aka ɗauki gawar shi ma ji aka yi babu nauyi ko manzo Allah ya ce wata runduna ce ta mala'iku Allah ya aiko suka ɗauki gawar ba mutane suke ɗauke da gawar ba da mutane za su janye haka mala'iku ne waɗanda ba su taɓa taka doron ƙasa ba sannan lokacin da ya mutu annabi ya fito da sauri mutane suka ga annabi cikin tashin hankali ya rasu da lahimi ke faruwa yake ihitar da arshin rahama ne da mota sa'adu al'arshin Allah mai rahama ya girgiza saboda mutuwar sa'adu birge ma al'arshi ɗauki sama ta farko ka sa ta cikin ta biyu kamar an jefa zobe cikin daji ta biyu cikin ta uku kamar zobe cikin daji ta uku cikin ta hudu har aka yi ta shida har aka yi ta bakwai ta bakwai ka ɗauke ta ka jefa ta cikin kursiyi kamar an jefa zobe cikin daji kursiyin ubangiji wasu a kursiyi husamawati wal al'adu ko kursiyin ubangiji wanda ya gane ko ina shi kuma ka ɗauke shi ka jefa ya cikin al'arshi zai koma kamar an jefa zobe cikin daji amma kuma sai da al'arshi Allah ya girgiza saboda mutuwar sa'adu amma kuma annabi yake ƙasa na can ta ta sa'adu ya ce wallahi akwai wanda zai kubuta ya ce lakanin sa'adu yake wata raka fadalar dinatar duniya sannan ya babbar sauran abubuwa na kawar duniya ya ba su baya ya zan bai damu da kawar duniya ba kullum lahira ita ce gabar shi wa ma baƙiya alama ya kuma ya zan ya fifitar da abin da ke wanzuwa bisa ga abin da ke mi abin da ke ƙayewa rayuwar duniya ko shekara dubu kai karewa za ta yi Wal'ahira ta khairun wa abuka hmm. rayuwar duniya za ta kare rayuwar lahira ita ce mafi alkhairi ita ce mafi wanzuwa wadda ba ta da iyaka hmm. to ya zan mutum ya zaɓi rayuwa ta lahira dokiyar shi ya ɗauka ya kai ma marayu dukiyar ya ɗauka ya kai ma gajiyayyu dukiyar ya ɗauka ya kai ma 'yan gudun hijira dukiyar ya ɗauka ya kai masallatai domin a yi aiki fi sabilillahi shi ya ɗauka ya kai ma mabukata ga makwabtan shi nan duka ya ɗauka ya ba su bai damu da duniya ba ya fifitar da lahira bisa ga duniya wa lam ud gadan min ayyamihi nan bai lissafa gobe cikin kwanakin shi ba bibi ya kai mutuwa ma yau za ta zo ta ɗauke shi wa adda nafsahu min ahli al kuma ya lissafa kanshi ma daga cikin ma'abuta kaburbura in ya je makabarta sai ya ce yanzu wannan wurin inda za a sake kai wani yanzu ni ne za a kai wannan wurin kuma yana yawaita ziyartar makabarta ce to wannan shine mutumin Allah wannan shine wanda an musulmi na kwarai wanda ya kasa wannan sifar yana karɓa sunan musulunci ne kuro amma wallahi ba musulmin kirki ba ne kuma gobe lahira zai gamu da abin da bai tunani zai gamu da abin da bai tunani gobe lahira Allah maɗaukakin sarki zai gwada mishi kuskuren shi zai gwada mishi duniya ba komai ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kwanaki sun kusa azan nasu duniya luka ibn luka'in ce wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya ya fi kowa manyan gidaje da motoci masu kyau ya fi kowa dukiya ya fi kowa mulki ya fi kowa sarauta ya fi kowa ƙasaita yace shine wulaƙantacce wanda ya garaji wulaƙanci mutanen Allah fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi zuciyar malamai za ta riƙa narkewa cikin zukatansu kamar yadda gishiri yake narkewa cikin ruwa saboda abinda suke gani na mugun abu wanda ba su iya canzawa miyagun abubuwan da ake aikatawa a duniya yau a bisa doron wannan ƙasar ta Allah ake zina ga mata nan tsirara ko ina tun kana ji a ƙasashen turai yau ga shi har a cikin garinku ga mata nan tsirara ga manya-manyan otel na ana ta ginawa ko musulmi suke da wayannan otel ne. me ake yi cikin wa'annan hotel sai mata ake kawowa ana zina abin ya wuce mata ya kai ma har maza namiji da ɗan uwan namiji mace da ‘yar uwarta mace la haula wala quwwata illa billah sannan babu wani nau'in giya wanda ba a sha a yi kai a kashe na Allah wanda zika cewa ƙala Allah ƙala rasuluhu kullum shi ake tageta kullum shi ne tagen na a kashe shi domin ya bar faɗa muna abubuwan nan da Allah yake faɗi ya bar faɗa muna abubuwan nan da manzo Allah yake faɗi domin ya bar faɗin sunan su as-siddiqul akbar su Umar al-Faruq su Uthman bin Affan su Ali bin Abi Talib ya bar faɗin sunan irin wayannan manyan mutanen a bar jinsu gaba a koma kawai daga duniya sai tarholiya don haka duniya ta za ta cika da ɓarna, annabi yake duniya za ta cika da barna ko'ina har sai ya kai ga cewa suna Allah ma ya ɓata za a shigo garin musulmi garin musulunci a ce Allahu mutane su yi suna kallo ba su san me ake nufi ba sai wani dattijo ya tashi ya ce shi ya taɓa jin wannan kalman can ga kakanni ne saboda yadda duniya ta lalace mutum ya manta da cewa fa zai haɗu da abin da bai tunani zai haɗu da mutuwa zai haɗu da ƙabari. zai haɗu da yinin ƙiyama. zai haɗu da firadi zai haɗu da wutar jahannama duka cikin wayan nan ba mai sauƙi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutuwa ta zo mishi goci kina ɓarewa da zufa yana la ilaha illallah inna lilmoti la ina cewa la ilaha illallah wallahi mutuwa ɗaci gare ta yana allahumma a inni allah sakaratil maut ya Allah ka taimake mu akan ɗakin mutuwa yana haka umul mu'mini ne tace sai ta ga daga kanshi yace Allahumma fir rafiqil a'la Allahumma fir rafiqil a'la Allahumma fir rafiqil a'la tace sai kawai ta ga hannun shi sun kwanta rayuwar shi ta fita Yana faɗin ya Allah na zaɓi, ka ɗauki raina a kai ni cikin jama'a maɗaukakiya. In rabu da wannan duniyar wadda ba ta kai darajar fiffiken sauro ba, in rabu da wannan duniyar wadda ba ta kai darajar ɗan akuya matacce ba, in rabu da wannan duniyar inda kafuri yake cikin jin daɗi musulmi yake cikin wahala wata rana manzo Allah na kwance a cikin wani ɗaki gidan shi kamar ɗakin tantabarin ne kamar kejin tantabarin ne ɗaki haka yake ya aza wundi sai ya miƙe sai umar alfaruk ya yi sallama manzo Allah ya tashi Umar ya shigo da layin wannan wundin ga kuɗin annabi ya gan shi nan ga gefen annabi sai ya fashe da kuka ya ce ya rasulallah ga su ƙaifarcen sarakunan kafirai su kisira suna cikin zinari da azurfa suna cikin jin daɗi suna cikin mulki amma kai ga ka Allah ya fi son ka bin kowa amma kuma ga ka cikin irin wannan wuri nan take Umar ya fashe da kuka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya Umar kai haƙuri kaban musu duniya ta kasance tasu su mu kuma ta mu tana can lahira ka bar masa duniya mu kuma na mu sakamako yana can lahira wallahi babu abin da ya dace mutuwa da za a sa ka cikin ruwan mai a soya ka shekara ɗari shidda baka mutu ba wallahi da ke dace mutuwa mala'ikun mutuwa za su zo da baƙar shiga iya ganinka su kake gani za su zo da babbar tufafi da baƙar shiga ga su da muni za su firgiran kafiri da ƙarfi za su firgiran wanda yake ya bar Allah da ƙarfi akwai wanda wasu daga cikin samarin bani Isra'il suka yi addu'a aka tayar bayan ran da cika shekara ɗari da mutuwa kamar yadda yake cikin silsilatul hadirin sahiha yana miƙewa yake don me kuka yi haka gashi yana kakkabar ƙasa suna ganin alama ta cewa wannan wani bawa ne waliyi ne daga cikin waliya Allah yake don yi kuka ne haka yake wallahi yau na cika shekara ɗari a cikin kabari amma jini ke kamar yau aka ɗauki raina kuma wallahi wannan musu ya ɗanɗaɗi wannan mutuwar wasu mun yi azumin bara da su bana ba da su muke wa tafsiri ba wasu jiya an kai azumi da su yanzu suna can cikin su ba mu sani ba mu ma da mu ake ƙara azumin ko ba da mu ake ƙarewa ba Allah ɗai ya san wanda zai ƙara azumi sannan ga zaman ƙabari zaman barzahu irin eh, matsar da kabari ke ma mutu, da irin tambayar da mala'iku ke ma mutu a cikin kabari da irin bala'o'an da suke cikin kabari annabi ya ce maciji ne za a sa ya naɗa wuya ne maciji mai sanko yana da wasu ɗigagga na mugunta na dafi a cikin idanuwan shi da ce wannan macijin zai riƙa saren shi yana ana kan zuka wa ana maluka ni ne dukiyarka kuma ni ne taskarka wadda ka tara a duniya Allah haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah haka mutum zai zauna wani zai shekara dubu ɗari cikin kabari wani dubu hamsin gare yau ga annabi na da shekara dubu da ɗari hudu a cikin kabari ga sahabbai na kukan shiga kabari abubakar asiddiqul akbar kuka yake yi yana faɗin ya kai na ina ma a ce na kasance wani ragga ko kuma na kasance wani tsumma ko wani ko wani kare tan wanda aka yi aka watsar da shi ka hanya abubakar fa a akbar saniyas naini iza kuma filgar iz yaqul li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana hmm. wanda manzon Allah iske yana ku wanda manzon Allah ya ga yana kuka manzo Allah ya zo yana rarrashin shi yana faɗin kai 'Shin ya kai ababakarin law kuntum muttaqizan min dunillahi qalilan lattakastu ababakarin qalila da za riƙi maji daɗi koma bayan Allah ya ce wallahi da na riƙi abubakar maji daɗi ya ce wallakin sahiba kuma kalilullah ya ce sai dai ni ya kalilullah ne ya ce su du kullu haukatin fil masjidi illa haukata abi bakari ya ce a rufe kofar kowa cikin masallaci ban da kofa abubakar lallashin abubakar ne yake yi ba amma da mutuwa ta zo mishi kuka yake yi yace ma yace ma Aisha a ɗauko da ɗauki shi Tace ce a je so sabon kyalle mai kyau ta ce a'a ya ce mu ba da shi Yace je wannan raggan nawa ki je a wanke shi shi za a yi min likafani da shi wallahi da wannan raga aka wanke da shi aka yi lifkafa na abubakar asiddiƙul akbar haka ta, sahabban suka kare duk wanda mutuwa ta zoma kuka yake yi Usmanu bin Affan duk ya wuce ga kabari sai ya kuka aka ce ga shi ana ambaton mutuwa ba kai kuka ba amma da ta wuce ga kabari sai ka yace eh, eh, ya inna hu awwalu manazil al-akhira yace shine farkon masaukai na lahira wani kabari ne zai kasance wuta garwa shine yake ci wuta ce take ci wanda za a ɗauki garwashi ɗaya a aza shi a bisa doron ƙasa nan mutane inda muke gani wallahi da mutane ga baki ɗaya sun mutu Ga duk halittun Allah sun mutu annabi ya ce da ɗan wuta zai leƙo cikin masallaci inda yake akwai mutum dubu ɗari ya ce ya leƙo ya yi shaiɗa cikin masallaci ya shaiɗa kawai shaiɗa ɗaya ya ce wallahi lahtara ku ya ce sun kone ga baki ɗayansu saboda ko ina jikin shi wuta ne jinin shi ya koma wuta zuciyar shi ta koma wuta kama ƙarfe a makera tana halba wuta ko ina kuma wuta ba irin wannan ta duniya ba wuta wadda za a ɗauki rana ma a naɗa rana a jefa a ƙone cikin wutar wutar wadda saboda sababinta saboda bala'inta kuka take yi ɓangaren tana kai ƙara ɓangare zuwa ga Allah tana ya rabbi a kala ba a bi ba azan ya Allah bangare na yana ƙone ɓangare ita kanta in ta gaba a sa mutane ba ƙuna bangaren ta take yi wuta wadda take ƙunar wuta haka za a ci gaba da rayuwa tsatsam mutane na kwance cikin kaburbura sai su ji busa sai za mu fi kafin نفخ في وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة Allah maɗaukakin sarki ya ce fai za na fika fesori hmm. idan aka yi busa a cikin ƙafo wani ƙafo wani ƙafo ne yake ga hannun wani mala'iki wanda da ya busa wannan ƙafon duk wanda yake bisa ƙasa zai mutu busa uku zai yi tuna ana magana ne akan busa ta ƙarshe hmm. wadda idan ya yi ta dukkanin halittu za su tashi zai yi busa ɗaya annabi ya ce ya za a yi in ji daɗin duniya ya za a yi in ci abinci mai daɗi ya za a yi in sha abu mai daɗi alhalin mala'ikin da zai busa ƙafo yana nan ya aza ƙafo ga bakin shi ya karkata kan shi yana jira a bashi izini saboda ya ta kusa Allah madaukakin sarki yake cewa iktaraba linnasi hisabu iktaraba linnasi hisabu wa hum fi ghaflatin mu'ridun Allah madaukakin sarki yake iktaraba linnasi hisabuhum hisabin mutane ya kusanto su mutuwa ta kusa ta zo kuma kiyama ta kusa ta tsayu amma hum fi ghaflatin mu'ridun suna cikin rafkana suna masu bare baya bidan duniya kawai ta sha musu kai su ne ina ne za su samu beta layi hmm. ina ne za su samu kuɗi sun manta da Allah ya ɗauke kuɗin marar lafiya ya ɗauke kuɗin ƙauyawa ya ɗauke kuɗin marayu ya cinye kuɗin wa ya cinye kuɗin wa kuɗin kowa suka zo cinyewa yake yi hmm. To bayan duk wannan ɗacin na mutuwa eh an yi busa a cikin ƙafo na hatan wahida busa wadda take ɗaya hmm. Allah maɗaukakin sarki ya ce mai وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أكدوتك Ka دجور وصو كاليبي جرمان من يمن da ake da su. akwai mountain kilimanjaro a nan afirka ko wanda ya fi kowane dutse tsawo in ka daga kai domin ka ga ƙarshen shi sai hulaka ta faɗi sannan akwai mountain everest akwai mountain fuji ga manya-manyan duwatsu na duniya nan duka za a ɗauke su a nike su dukkatan wahida nikewa ɗaya A sata koma kamar fulawa sannan ta miƙe annabi yake za a tayar da mutane da ƙa'in ƙarƙarin wani fili ne wanda yake miƙaƙe idan aka tayar da mutane cikin wannan filin miƙaƙe kuma sama ruwa za ta kama za a fara ruwa daga sama sai dai waɗanne irin ruwa ruwan wuta sannan ƙasa ita kuma za ta ci da wuta mutane su tsayi tsayuwar lokacin da Allah yake so wuta tana feso musu daga sama sannan ga kuma wuta daga ƙasa tana fitowa ga mutane tsaye wuta daga sama kuma ga wuta daga ƙasa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah Ba shi ne guda na lahira haka yake kamar shekara dubu hamsin na duniya da haka ba mu sai shekara nawa za a yi ana ruwan sama ba amma ruwan wuta wuta ko ba irin wannan ta duniya ba wuta wadda duk da rana da a 20 million degree celsius duk da rana za a jefa cikin irin wannan wutar ita ce ake fesowa sannan ga wuta na fitowa cikin ƙasa ƙasa tana ƙuƙugowa da wuta sama kuma tana zubowa da wuta mutane ga su suna ta gudu kowa ya rikice li kulli ri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni kowanne mutum cikin su yana cikin tashin hankali Allah madaukakin sarki ya ce idan haka ta faru fa yau ma izin. Fa yau ma izin wa fa'atin waƙi'a. Ya ce wallahi a wannan yinin mai aukuwa ta'au. A wannan yinin mai aukuwa ta auku. Domin ko mutane za su ga abin da ake musu wa'adi. Abin da ake fara maka ka kana nan kana ta bidar duniya yau ka kai shekara ma 60 amma baka daina neman duniya ba yau shekara ka 70 shekara 80 shekara 90 ma ko za ka gansa su ne sun fi kowa shiga gaba-gaba wajen neman duniyar ga ta ta ɗauki na cikin ciki hmm. ta ɗauki jariri ta ɗauki ɗan yaro ƙarami ta ɗauki yayayye ta ɗauki wanda ya fara tasawa ta ɗauki matashi ta ɗauki ango wanda ya aure yau kuma ta ɗauki wanda ya fara tsufa ta ɗauki tsofo babu nau'in wanda ba ta ɗauka ba kuma ba ta da notice idan lokacinta ya zo ba a jinkirta shi inna ajalallahi أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون الله مدوك كنسر كيشي إن أجل الله إذا جاء للي أجل الله wanda ya ɗiban marayuwa idan ya zo layu a karu ba a jinkirta shi laukuntum ta lamun. ina ma a ce kun san da haka da ajalin ya zo da an ɗauki ranta bayan an ɗauki rayuwar ta tashi kuma ga wuta tana fita cikin ƙasa ga wuta kuma tana fesuwa daga sama kana cikin irin wannan yanayin kana ciki irin wannan tashin hankalin ka sama ka ga ta yi jajir mafata akuya fitintinu dai ke karuwa dai ke karuwa don haka za ka buɗe baki ma kai da kanka ka ce man ba a sananin min marƙadina ƙwalu man ba a sananin marƙadina haza haza ma wa'anar rahman wa sadaƙar mursalin wallahi kai da kanka duk azabar da ka jiya a cikin kabari wadda kake jin babu abin da ya raɗaɗinta to saboda bala'in abin da ka gani a ƙiyama, za ka ce man ba a sanamin marƙadina haza wa ya tayar da mu daga wannan makwanciyar tamu muna kwance a hotel wa ya tayar da mu sai mai ba da amsa ya ba da amsa ya ce haza ma wa adar rahmanu wannan ne alƙawalin da Allah ya yi wasu da kalmursalun ko manzanni sun faɗi gaskiya don ce akwai ranar dillanci tana nan tafi akwai ranar dillanci tana nan tafi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin rashin lafiyar shi ta ajabi sai kira fadilu ɗan abbas ya ce ka duka ne mu je masallaci hmm. ya ce ka sa kafaɗa ta ka rike kafaɗa ta haka ka duka ne? ya rika annabi suka je masallaci annabi ya taka membari aka yi shaida mutane suka taru annabi ya ce ya ku jama'an musulmi akwai wanda ni zalunta ya zo ya rama domin kada in je wurin Allah na zalunci wani kowa ya shu ya ce akwai mai bi na bashi wanda Allah ya tambaye ni ban da amsa da zan bayar annabi Muhammad ta ya ce akwai wanda na ka ban sani ba ko na sani ya zo ya rama ko akwai wanda na shan mata ko akwai wanda na faɗi wata magana ya ji ciyonta to gani ya zo ya faɗi magana ni ma in ji ciyonta ya ce na tsoron in ce wajen Allah Allah ya tambaye ni waɗannan in kasa ba shi hansa wa yake faɗin haka annabi Muhammad wanda ya je saman sama ta bakwai ya yi magana da Allah ba tare da tafinta ba inda mala'ika jibrilu bai isa ya kai ba mala'ika jibrilu ya faɗi kamar tsumma’ayin wurgar da shi ya yi magana da Allah ba tare da tafinta ba wanda Allah ya fi zai shi bisa ga dukkanin ahalil arji wasu mawa Shi ne yake faɗi wannan magana yana faɗin kuma akwai wani wanda yake da wani haƙƙi wuri ya zo ya karɓa hmm. lokacin azahar ya aka yi sallah azahar annabi ya sake ta haka mimbari ya sake maimaitawa sai wani mutum ya miƙe ya ce ya rasulallah ina bin ka dirham ya uku hmm. ina bin ka dirhami uku ya rasulullah manzo Allah ya ce ya aka ka bi na dirhami uku hmm. ya ce wata rana wani mabukaci ya zo matalauci ya ce yana cikin talauci yana neman taimako baka da abin bashi sai kai waiwayo ne kace ko akwai wani abu sai na baka dirhami uku ka bashi annabi ya ce ya fadala ya ku ba shi dirhami ne ku kada Allah ya tambaye ni la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ana nuna mini lokaci hmm. gashi mun dauka karatun wallahi za mu ji wannan hadisin za mu ji abin da ke ciki kuma za mu ji abin da ke ciki yinin kiyama ɗan adam zai san da cewa ya shiga uku wallahi za mu san mun shiga uku abin da muka tara na duniya bai amfana mana komai mutuwa za mu yi mu bashi ko mutuwar nan tana iya ziyartar mu kowane lokaci muna bisa mulki muna da dukiya muna bisa sarauta muna ƙanana muna manya muna tsofaffi kowane lokaci har na cikin ciki ma sai da zo shi. kuma duk wanda ya tafi da haƙƙin wani a gurin Allah wallahi Allah sai ya amshi wannan haƙƙin annabi ya san faman ya amal misqala zarratan khairan yara ya sauwa man ya amal misqala zarratan misqala zarratin sharran yara ya san da wannan don shi ne yake bidar al'umma ya gama da su lafiya in yana da haƙƙin wani ya biya tunan duniya Gada da aje yinin da babu wata dukiya wadda mutum ya mallaka wadda zai iya biya annabi fa la haula wala quwwata illa billah insha Allah ta'ala yau nan zamu dakata da karatu sai gobe za mu ci gaba da wannan bayanin domin ya kasance wa'azi gare ni ni mai karatu ya zama wa'azi gare ku ku masu sauraro abinda na faɗa dai Allah ya ba mu ladan shi abinda na faɗa bisa ga kuskure kuma Allah ya gafarta mini Allah ya ganar da mu daidai kuma ya ba mu ikon gyarawa ‘yan uwanmu waɗanda suke cikin tashin hankali musamman gabashin sakwato zamfara da kebi da katsina da naija da kaduna da kano da ma jihar da ƙasar Nijar wayanda suke cikin mawuyacin hali halin talauci ko hali na 'yan bindiga Allah ka san su ya Allah ka fitar da su ya Allah ka wadata mu ya Allah ka wadata mu ya Allah ka azurta mu da riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam